bai roƙa masu abinci ba sai bai roƙa masu aman da kuma samun da wallahi haka nan kuma ya gaya mana cewa kuma wani kuma da ya sha gare mu Allah ce wa kuma wani kuma ya alaikum tuno da ne Allah ya a gare ku in kuntum qalilun ya da sararu mustad'afuna na wa min bayan kasa ta cikin tsoro da fargaba kada mutane su murkushe mu Allah ya Allah ya Allah ya ba ku aminci wa ayyana ku da matasa wa razaqahu min tayyibati da kuma azza ku da kyawawan abubuwa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa wasu abubuwa guda uku da zarar mutum yana da rashin guda da wasu samun duniya ya zama samun duniya ko duniya ta tattara cikin wannan abubuwa guda uku shi na da cikin wani sallallahu وسلم يتوى من أصبح من القرآن في سربه معانا في جسده عنده قوت يومه فكأنما عينت له الدنيا بحذاكيرها يسدون يوم يأتكم آمنا في سربه amintacce a wurinsa a gidansa a siyarsa a garinsa yana cikin aminci da wani shi ne da daya a ina bai sirri mu'afar fi jasadihi ya zama shi ne yana da lafiya a jikinsa Allah ya masa ni'imar aminci ya masa ni'imar lafiya a jiki inna hukutu yawon da yana da abin da zai ci na wannan yini da zai ci wannan ba Allah tamkar an tattaro masa duniya ne gaba ɗayanta an ajiye masa. Guda ta zama wannan su ne babban nemi wannan wannan nemi duniya akwai wani cikinsa akwai eh, aminci a cikinsa daga cikin ƙarƙashin aminci ne mutane ne samun amincewa ana da wadariya ana da cikin lumana ba ka da fargaba lokacin da ke amincewa ga rayuwarka kake da amince ga dukiyarka kake da aminci ga iyalanka kake da amince ga eh, mutuncinka ba ka fargaba za a ci mutuncinka ba ka fargaba za a rawa a rayuwarka ba ka fargaba za a rawa a dukiyarka duk waɗannan abubuwan suna samuwa ne idan akwai amma a wannan lokacin ne za ka a wani ne da cikin nutsuwa za ka a wani ne da cikin kwanciyar hankali amma da lokacin da ake cikin rarrabuwa ake cikin ɗanɗan ake cikin tashi hankali da taɓarɓarewar zaman lafiya za a ɗauki na abin ba a sake ba da ba a samuwa idan ana cikin halin taɓarɓarewar zaman lafiya da haka wannan hikima da ta ya mana ba kamar ni'ima ba ce kuma yana da kyau doge a kanta daga cikin abubuwan da za mu sani waɗanda ke sanya wannan ni'ima da doge akwai imani shi yasa malamai ke cewa da imani da aminci abubuwan yan uwan juna ma'ana imani yana tare da aminci haka nan aminci yana da da imani inda akwai imani to Allah ya kawo aminci inda babu imani Allah ya يزكي إيمانهم بذنوب أولئك لهم الأمن وهم da imani ba su shafa da imani su da zalunci ba waɗannan suke da am suke da aminci kuma su ne waɗanda suke da dalilu Allah ta ga ya ba mu da wata al'umma wacce Allah ya ni'ima sai ta mutu da cewa ni'imar Allah babban hanyar mutu cewa ni'imar Allah shine rasa imani ko kafirci ko hada wani da Allah wani bauta to waɗannan su ne babban mutunci na ni'ima Allah Allah ta ya ce babu labarai shi wanda zama babu matsalar ƙaryatan kanat aminatan wa qumalinatan yatiha rizquha ragadan min kulli walanin wa kafara bi anamillah fa alama Allah libas al-juu' da khawf da kanu yasqun Allah ya tsara ya ga misali da wata alƙarya wacce ta kasance aminatan amintacciya mutmainatan tsariya tana cikin nutsuwa da lumana da kwanciyar hankali yaqtina rizquha ramadan min kulli makan arzikin tana taho mata da yawa kuma ta da guri ba ta ban gefe guda ba ta kowane gefe arziki na taho mata amma ne zai Allah ya da kan mutum da ce da mutum ce Allah da Allah ya ba sa ana mata tabuwar yunwa da kuma tabuwar fargaba da rashin zaman lafiya da zaman karkar Allah ya sanya wata rigar haka kuma Allah ya nazamta ta wannan abubuwa da biyu madadin eh, aminci da suke cikin yin shi kana da da ta wurin ta, sai Allah ya sanya mata da shi da haufar haka nan madadin da ya ce ya ci hali ko har da da kuɗi ba kare sai Allah ya sanya mata shi da yunwa kina shi babban abin da ya kusa mana da wannan ni'ima shine bijin cewa Allah babban mutunci ga Allah shi ne kafirci ko haɗa Allah da wani wurin bauta to wannan babu wani mutunci da ya wuce wannan Allah ya baka yi wani shi kadai sai ku haɗa shi da wani a wurin bauta da ka wani ne nuna wani cewa lalle mutunci wanda shi ne sabon Allah ta zuwar sabon Allah shi ne shirka Wannan abubuwa su ne da wannan amana da ke cikin sa da ka yi mutunci ne amana wala ta da sauran sai da mun soya da kanmu idan mun da kisa da Allah wa da Allah to wanda ya da Allah sai Allah ya sanya wannan aminci da ba haka nan idan mun da wasu ruwa Allah da kara shirka to shi ma da cikin mutunci wa Allah wanda yana da cikin wanda Allah da kara ya sa sanadiyarsa Allah ya sauya waɗannan ni'imomi ɗaya da ɗayan su da yawa a cikin bayansa haka nan ana kiyayewa da wannan ni'ima ta hanyar ilimi da kuma yaɗa ilimi don wasu na saba Allah bisa jahilci amma da ilimi ya yaku ana yauka da ilimi ana bayar da mutane kai ana fahimtar da mutane wasu ayoyi da suna iya musu gurguwar fahimta ana fahimtar da mutane wasu hadisi da suna iya musu gurguwar fahimta kuma su ma a shirye suke da su dauka ga wannan lokacin za a samu wannan kama da dole amma da lokacin da mutane suka wayar da ba su yi su za su yi wa kuma za su yadda suke so su dauki aya da Qur'ani su fassara yadda suke so su fassara hadisi yadda suke so to dole su samu matsala da kuma matsala ta su sai su buga Allah da'a sai su yi ma Allah shi Allah shi ba sai su saba ma Allah wannan abin da daga cikin abubuwa da ke jawo wannan eh, matsala ibn al-qayyim ya ce cikin namu sai na mu mu'min yace idan ilimi ya bayyana a gari ko a wata shiya to za ka samu sharri da karanta cikin mutanen wannan shiya haka dai idan ilimi ya buya cikin mutane to za ka samu sharri da barna su kuma za su taso za su dago kai sai su yawaita a duk inda aka rasa irin waɗannan abubuwa haka nan daga cikin abin da ke kiyaye mana wannan al'amari da zama na alancin mu ya zama mun zama ci gaba mun zama lumana akwai kiyaye da adalci idan ka kiyaye da adalci cikin kowane bangare na rayuwa a cikin zuwa yawon su yi adalci haka nan uwa ya adalci da za a iya da matarsa da 'ya'yansa haka nan eh, malami ya dace da kana ɗalibansa haka nan duk wani abu da ya shugaba a wurin aiki ya aiki ya adalci wurin duk waɗanda ke ƙarƙashinsa duk waɗanda na daga cikin wanda ke jawo wani amon da aka samu irin waɗannan abubuwa adalci ya yawaita to a lokacin za a samu amon shi sa wani rasa da zama a yau sallam yake biya mana suwa da cikin alama ta sa'a a cikin zamani za a samu amon zai yawaita bayan ƙasa kuma ruki ya ta waita saboda ne saboda adalci ne zai tafi a bayansa za a kawo zalunci za a cika ta ƙasa da adalci kamar yadda ta riga ta cika da adalci da ta cika da zalunci sannan za a tura cika da adalci to cikan da take da adalci shi zai sa fi da wata haka nan shi zai sa amin da kwanciyar hankali da aminci su ma su yarda a kasa kenan a cikin da cikin abubuwan da ke yaɗa mana zaman lafiya abubuwan da ke ba mu zaman lafiya mu zauna lafiya shine adalci shugaba ya adalci ga wanda ke shugaba haka nan su ma mutane su adalci su ya su da kai da duk wanda ke karkashin ka kai masa adalci da kai da duk wanda a zama da su ne wata hannun ka kai masa adalci da duk wanda na da shi abubuwan da suke jawo zaman lafiya a bayan ƙasa wannan tabbatarwar amur yana daga cikin abubuwan da ƙasashe da ƙasa ke kama kuma daga cikin musamman ƙasar muna fama da tabbatarwar amur muna fama da rashin kwanciyar hankali cikin abubuwa da dama akan hanya tana cikin tsara tana gari tana cikin tsara tana ƙauye kana cikin nan a je ƙauye a kashe mutane a kora su ka rasa dalilin laifin mai suka a kashe su ba san laifin suka aka kashe shi wanda ya je ya kashe su bai san me ne ban su ba amma da ya kashe su ya bar yara marayu an bar mata laurawa mara da aure sun rasa inda za su ina za su aka su sun da kuma garin da suka tafi da duk inda labarin ya kai ba ga an jefa wannan garin fargaba da razana da gudun cewa shi ma irin haka suna yin wa da kamar ne ya kuma zaman lafiya da wannan taɓarɓarewar amu in a hanya kake kana cikin wannan yau kana tsoron yau da ba da wani da ce an yi kada shi lafiya da wani da ake ba yana da wahala a kuma ɗaya biyu baka da kuɗi an kashe mutane kaza an kama mutane kaza an tafi an yi garkuwa da su sai an haɗa kuɗi a wasu to duk da wannan abubuwa da cikin tashin hankali wanda ke sanya mana fargaba da ƙarƙar fiye da kuma zaɓe muke fuskanta amma yanzu fargabar da ake da shi na zaɓe da ƙarƙar ɗan waye sakamakon zaɓe zai fi koma ba shi ya mutane ba kamar irin tabarbarewar amma da rashin zaman lafiya da ake fargaba ya auku a lokacin da za ta kare to da haka ya zama mana ya zama mana da kyau da za mu wannan da a cikin Allah ta ya zama da don yin da zama da littafi da wasu mu ya kai cewa alqur'ani shi ake tsari da shi wa alqur'ani da Allah sauka da shi dan biya dan a karanta a san me Allah ya ce a kauce ba sabon Allah sai aka dauka shi dan kansa qur'ani da shi ake tsari da qur'ani da aka kada shi cikin wasai domin da mun samu na duniya ko wanda alqur'ani ba a karanta shi dan a kusantar da Allah ko a karanta shi dan a kauce ma Allah a karanta shi a fahimci me Allah yake cewa da aiki da shi a'a sai dai a karanta dan a wani abu da shi ko a wani abu burace-burace na kulle-kulle da shi har ta kai ga an ɗauka cewa akan iya wani sharri da alƙur'ani mutum ya kama tsoron sharri da haɗa da alƙur'ani sai a cewa wani ya da wani saboda da saboda ya kan nama sai ya sanin alhalin mun ya sura da alƙur'ani babu wata sura ta alƙur'ani da ɗauke da sharri ko ake haɗa ta da sharri a yi wani sharri da wata sura da alƙur'ani sai idan mutum dama yana da sharrinsa sai ya laƙa da alƙur'ani amma ba wai qur'anin ke dauke da sharri ba qur'anin bai dauke da sharri da surati yasin da surati al da surati al-rumul da duka surori ne na alkhairi na rahama wannan Allah ta'ala yake cewa wannan nazilna al-qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu dhalimin illa khasara muna wasu cikin alƙur'ani da mai rahama da waraka ga mu da aka alƙur'ani da ba ta nasa da bakara da kulmur da yasin duka waraka ne da mutane da bakara da kulmur da yasin da wajiya da kaha duk waɗannan rahama ne babu shari a cikin su to da haka mun ga shi da lokacin da ake cikin alƙur'ani ko an hau kawatar da wani an karanta masa yasin ko an yi wata wani yasin ko an yi masa kaza an sa shi ya talauce da sauransu da kuma wai daga aka yi shi ba al'amarin da aka yi shi dama ta ta wacce hanya ta kaucewa amma sai aka raba da alƙur'ana to da wannan shi kansa yana da cikin babban ta kauce wa Allah Allah ta kuma da tsarin don dan sai ba ba sai ba da shi gurin tsari Allah ya kuma da da tsarin sa dan shi sai da shi ne saboda shi da musulmai cewa ba za mu kai samun duniya ba sai Allah za ka ga yana zuwa Qur'ani ana fadawa a cikin wadannan ruwa sun yi da yawa musamman a yankin Zamfara wanda kuma wannan yanki shi ya fi kowane yanki fama halin da muke cikin da irin wannan barbarewa na al'amari an sha a fito da Qur'anai a cikin matsayi an karka da su da bilal da an nuna da su a kafafen labarun, ga Qur'anin da aka fito da su a cikin masu ko ma waye ya kada su dai kaga babu shi kawai wanda suka kada su su dai waɗanda suka san da da alƙur'ani su ne kuma domin inda aka fito su a shiyoyi da musulmai a gurare da musulmai na kuma shi wanda suke kada wannan alƙur'ani a cikin masu musulmai ne wanda suka san kima alƙur'ani waɗanda suka san daraja alƙur'ani amma kuma da bayan san daraja ta fito da zuciyarsu saboda ne saboda ne duniya yasa sun wuce cewa Allah sun saba Allah duk ina wannan abubuwa suna daga cikin wanda ke jawo na suna wanda ke jawo da irin wannan bala'o'i wanda ya kamata a ce lalle an haɗa ƙarfi da ƙarfi an wannan abubuwa na kuma kowa kuwa shi ne al'amarin da aka yi da mota a da lokacin da za mu yi irin wannan abubuwa suna da kuma ba ko musamman wanda suke ba mu a kai su a hukunta hukunci da ya dace da su to dole na da shi ya ci gaba da wani ba da yake so ya ya ba hanyarsa ko ya ba wani shawara ce da kuma ka kana kan wani kaza ai ba abin da dai ai kana so ka kai wani kaza sai ka ci da ba ka Qur'ani sannan ka kai sai shi ba saboda sai ya kai wannan matsayi sai shi ba ta hanyar wannan da shi ba da Qur'ani wannan abu kuma wanda yake da wannan sai ya ba su da kai kuma Allah da ba'a wallahi da aljiba da isa da duk inda aka samu yau da ita wannan da duk wanda ke cikin wannan al'amari yake da wannan to kar a yi kar a yi kasa a gwiwa a kai shi da za a hukunta shi daidai da zai kusa to sauran kowa da suke da shi da wani abu da ya shafi dole wa aman Allah ta rana ne ku ce wa aman Allah ta wata wani zaman lafiya Allah ya kare mu daga dukkan mutum duk wanda ta shi da kuma kula da shi ake fama da su nan wasu wurare muna roƙon Allah ya mana ya ya da su muna roƙon Allah ta ala ya kama mu da kuka da da su ya mu da a su wannan da ya yi shi lafiya Allah ya sa wannan lafiya a wannan lafiya kuma Allah ya ba mu shawarwani na gari wadanda za su tausayin wadanda za su tausaya mana wadanda za su mana adalci wadanda za su tsare mana mutuncin mu da addinin da darajar mu Allah ya sa wani shugaba wanda sun cewa wani adalci ba bane ya da kawo shi ya Allah duk wani shugaba wanda sun cewa wani tausaya mana ya Allah muna roƙonka da rahama da sunayen ya Allah ya Allah duk wani shugaba wanda ka san zaben shi ba maslaha bane ga gare ba maslaha bane ga al'ummar ba maslaha bane ga garuruwan ya Allah ta Allah ka ba shi nasara ya Allah ka ta mana da alheri duniya da lahira Allah ya shukuru da wannan sallallahu alaihi wasallam إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وعلى آله وصحبه حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين على أمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الذين أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين العالمين وانصر عبادك الموحدين عباد الله ان الله يامر العدل والاحسان وايتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله على من الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر الله اعلم ما تصنعون وقوموا الى صلاتكم